إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله يقول الله تعالى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم أقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار عباد الله تتضمن هذه الآيات المباركات سر السعادة وسبب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة وذلك هو الاستجابة لله, لله تعالى واتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وهذه السعادة عباد الله عبارة عن الحسنى التي فسرت بالجنة وبالنذرة وبالرزق الحسن في الدنيا والآخرة قال الله تعالى للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وقد ذكر الله تعالى خلاصة صفات الفائذين بالحسنى تلك الصفات الحميدة التي ضمنت لهم النظرة في الدنيا والنجاة في الآخرة ومن ذلك عباد الله أنهم يوفون بأهد الله ولا ينقضون الميثاق فليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحد منهم غدر وإذا خاصم فجر وإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وهم الذين يسلون الأرحام ويحسنون إلى المؤدمين المهتاجين والسائلين والمحرومين وهم المتقون الخاشعون الخاشعون لربهم المستقيمون على دينهم في جميع حركاتهم وسكناتهم ومن صفاتهم أيضا أنهم يخافون يوم القيامة وما فيه من أهوال وصدمات ومواقف رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ومن صفاتهم أيضا الصبر فهم يصبرون على طاعة الله ويصبرون في البأساء والضراء ويصبرون في مجانبة الذنوب فلا يستسلمون للشهوات يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ومن صفات المؤمنين الصادقين أنهم يقيمون الصلاة في أوقاتها ويؤدونها في أحسن حالاتها فهم بذلك مطيعين لأمر الله تعالى فهم بذلك مطيعون لأمر الله تعالى بإقام الصلاة كما ذكر الله ذلك في غير ما آية ومن ذلك قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال جل من قائل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وإلاوة على إقامهم الصلاة فهم ينفقون ما أوجب الله عليهم وما استحب يخرجون من مالهم صدقات وهبات وصلات وطاعات للغريب والبعيد والسائل والمحروم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيء فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ثم ذكر الله تعالى صفحهم وعفوهم عن الجاهل وردهم السيئة بالحسنى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم عباد الله هذه الصفات الحميدة صفات الذين استجابوا لربهم فجعل التوحيد ديدنهم والإيمان شعارهم وأقاموا شعائر دينهم وأحسنوا في علاقاتهم مع غيرهم فحافظوا على حقوق الله وحقوق عباد الله هذه الصفات إن وجدت في الفرد أو المجتمع أصلحته فيصبح فردا أو مجتمعا خاليا من النزاعات والصراعات ومن الكراهية والضغينة ومن الطامات فاجتهدوا عباد الله في تحصيل هذه الخيرات واجتناب المذمات والمغريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله yanwa masu albarka a cikin suratun ra'ad daga kan aya ta goma sha takwas zuwa aya ta ashirin da biyar Allah madaukin sarki ya raba al'ummar duniya zuwa gida biyu akwai waɗanda suka amsa kiran Allah suka yi ɗa'a gare shi suka gasgata annabawa da manzannin shi suka gasgata saƙonnin Allah suka tsayi da imani da ibadoji suka kyautata halayensu da alaƙarsu da ‘yan uwansu mutane, kamar da kuma suka kyautata alaƙarsu da Allah Ubangiji Maɗaukin Sarki. Waɗannan su ne kashi na farko, waɗanda Allah ya yi alƙawarin zai ba su kyakkyawan masauki, zai gyara musu rayuwarsu a duniya da lahira, zai sanyaya musu makwancinsu, zai kuma ba su aljanna maɗaukakiya. Ɓangare na biyu su ne waɗanda suka ƙeƙasa ƙasa, suka yi kunnen ƙashi suka yi watsi da saƙon Allah suka ki amsa abinda Allah ya aiko annabawa da shi na tauhidi na shari'a na umarni da hani suka yi kunnan uwar shegu suka kangare suka ƙi su bi dokar Allah Ubangijinsu waɗannan Allah ya yi musu mummunan tanadi Allah ya tanadar musu azaba mai tsanani da wuta wadda za ta sanya su cikin ɗimuwa wanda Allah yake faɗa yana cewa lallai waɗanda suka gasgata Ubangijinsu na yi musu alkawari in ji Allah maɗauki sarki zan ba su kyakkyawan sakamako ko da ya zama aljanna ko ya zama hasken fusaku ko ya zama kyakkyawar rayuwa a duniya da lahira ko kuma dukkaninsu kamar yadda malamai suke faɗi Allah ya ce waɗanda kuma suka ƙi amsawa ranar alkiyama za su gane kuransu za su yi nadama za su yi fatan ina ma da a ce sun mallaki duk abin da ke cikin duniya na dukiya da ninkinsa su bayar su fanshi kawunansu su bayar su tsira amma ba su samu haka ba Allah ya ce suna da mummunar azaba da makoma ta jahannama wanda tir da a ce jahannama ita ce mashimfiɗi makwanciyar bawa daga nan sai Allah ya bayyana mana siffofin kowaɗanne ɓangare a ciki Allah ya ambaci siffofin mutanen kirki waɗanda suka amsa saƙon Allah suka gasgata shi Allah ya fara da yaba musu wajen fahimta da suka yi da gane gaskiya da suka yi shine Allah yake cewa afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma kai yanzu kana ganin cewa zai zama ɗaya tsakanin wanda ya fahimta ya gane ya fahimci cewa abinda aka aiko maka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gaskiya ne wannan ba zai taba daya da wanda idan sa ya makance basirarsa ta lalace hankalinsa ya gushe ya zama kaman dabba ko kuma ka ce ma ya gaza dabba ya kasa fahimtar addini ya kasa tsayawa akan gaskiya ya kasa imani da Allah Allah ya ce ba za su taba zama iri daya ba da waɗanda suka san abin da Allah ya aiko suka fahimci saƙon Allah maɗaukakin sarki suka ba shi gaskiya da waɗanda ke cikin jahilci da kafirci da shirka da ƙin Allah waɗannan ba su taɓa zama ɗaya da waɗancan ba Allah ya ci gaba da bayyana saƙonni na bayani game da siffofin waɗanda suka gane siffofin waɗanda suka bi gaskiya siffofin waɗanda suka bi Allah Allah ya ce su ne waɗanda suke tsaye da alƙawari alƙawarin da Allah ya ɗauka tsakanin shi da su alƙawarin da suka ɗauka tsakaninsu da sauran mutane alƙawarin da aka yi a alamin burra cewa za su bautata wa Allah ba su yi shirka ba duka wannan alƙawarin da suka ɗauka ba sa karya su suna cika su daidai iyawarsu Allah ya ce kuma su ne waɗanda suke sadar da duk abin da Allah ya ce a sadar na zumunta da dangantaka da mutuntawa da sauransu sannan kuma suna jin tsoron ubangijinsu suna tsoron ranar sakamako ranar hisabi din Allah ya ce su ne wanda suke haƙuri kuma suna yin haƙurin nan ne kawai don samun yarda a wurin ubangijinsu kuma suna tsayi da sallah sannan suna cewa daga dukiyarsu a ɓoye da a sarari sannan kuma ba sa mai da ɓarna da ɓarna idan mutum ya musu mummunan aiki sai su rama mashi da kyakkyawa Allah ya ce waɗannan su ne suke da kyakkyawan masauki su ne suke da aljanna gidan dawwama wanda za a shigar da su da su da iyayensu da ‘ya'yansu da iyalansu matuƙar sun aikata aikin alkhairi. Allah ya ce, kowane lokaci, a kowace ƙofa, mala'iku suna shigowa, suna musu lale da marhaban, suna gaishe su, suna ce musu, aminci ya tabbata a gare ku, sakamakon haƙurin da kuka yi a duniya, kuka ba Allah, madalla da wannan gidan ni'ima da Allah ya ba ku. Su ko mutanen banzan, kafirai mushrikai makiya Allah sai Allah ya dunkule zance akan su yace waɗanda kuwa suka karya alƙawarin Allah ba sa cika alƙawari kuma suke yanke duk abin da Allah ya ce a sadar sannan suke barna a bayan ƙasa barna a bayan ƙasa shine duk waɗancan kishe waɗancan abubuwan ba sa tsaye da sallah ba su da haƙuri ba sa ciyarwa ba sa mutunta kowa ba sa ɗagawa kowa ƙafa duk wannan a dunkule shi ne Allah ya dunkula su da cewa wa yufsiduna fil ard Allah ya ce waɗannan akwai babbar tsinuwa a kansu sannan suna da mummunan masauki a ranar alkiyama bayan Allah waɗannan ayoyi suna ɗauke da sirri wanda yake shine sirrin jin daɗin duniya da kuma sirrin tsira a lahira wannan sirri ko ba komai bane shine amsa kiran Allah da Allah ya ce lillazina stajabu li rabbihim amsa kiran Allah da kuma amsa dokar da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ya aiko annabawa suka yi bayani da haka zamu ga a wuri cikin suratul anfal Allah yana kiran mu'mine yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku amsa kiran Allah da kiran manzo sallallahu alaihi wasallama duk sa'ad da suka kiraye ku zuwa ga abin da zai raya ku kuma ku sani da cewa Allah yana iya ɓame zuciyar bawa ya shiga tsakaninta da tsakanin gane gaskiya kuma sani ku sani cewa kuma zuwa ga Allah za a tashe ku gabaki daya wannan jin dadin da ake magana shine aka kira da suna al-husna al-husna din nan malamai suka ce aljanna wasu suka ce hasken fuska ranar alkiyama wasu suka ce dukkanin arzikin da Allah yake ba mu'minai a duniya da ranar gobe alkiyama shine Allah yake ambato yana cewa a cikin alu imrana ya ce lillazina sazabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh wannan sakamako mai kyau zai tabbata ga waɗanda suka amsa wa Allah suka amsa wa manzon Allah bayan an yi musu raunuka a ranar yakin Uhud kenan Allah ya ce lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim lalle duk wanda ya kyautata ya ji tsoron Allah yana da lada mai girma idan muka kalli waɗannan ayoyi za mu ga cewa a cikinsu an ambaci siffofi guda takwas daga cikin siffofin mutanen kirki ɗin nan waɗanda suka amsa kiran Allah da manzan Allah daga ciki an ambaci cewa suna cika alkawari ba sa karya duk wani alkawari wato ba munafukai bane su ba sa magana ta karya ko su alkawari su karya ba sa cin mutuncin mutane ko kuma su ha'inci siffa ta biyu an ambaci cewa suna sada zumunta suna kuma kyautata ma mabukata duk wani abu da Allah ya ce a sadar na zumunta. Siffa ta uku an ambaci cewa masu tsoron Allah ne, masu tsayawa akan addinin Allah ne, masu yin fa'ita shi wajen ganin cewa a dukkanin motsi da shirinsu sun bi shari'ar Allah. Siffa ta hudu an ambaci cewa sun kasance masu tsoron gamuwarsu da Allah. Kullum suna cikin tuna lahira da tsoron ne zai je ya kawo kamar yadda Allah yake bada labari a wurare daban-daban cewa mutanen kirki suna jin tsoron abin da zai faru a lahira Allah yake cewa rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un wasu mazaje waɗanda kasuwanci ko saye da siyarwa baya ɗauke zukatansu daga ambatan Allah baya hana su tsaye da sallah baya hana su bayar da zakka amma sun kasance masu jin tsoron ranar da idanuwa suke rena fata wannan cikin sautin nuri kenan a wani waje kuma Allah yake cewa suna masu cika alkawari idan sun ɗau bakance suna cikawa sannan suna tsoron wata rana wanda sharrinta yana tartatsi kamar wutar gobara siffa ta biyar da aka ambata ita ce siffa haƙuri su mutanen kirki masu amsa kiran Allah suna haƙuri wajen biyayyar Allah suna haƙuri su bi duk dokar da Allah ya ce su bi ko ta saba wa son zuciyarsu sannan suna yin haƙuri a cikin ƙuncin rayuwa da damuwa da talauci da jarabawa suna yin haƙuri wajen gujewa saban Allah ba sa sallama rayuwarsu ga sha'awa-sha'awansu kamar yadda Allah yake faɗa yana cewa ya ku wanda kuka yi imani ku ji ku ji haƙuri ku zama masu dagewa ku tsaya tsayin daka akan addinin Allah kuma ku ji tsoron Allah za ku samu tsira a ƙarshen sotu Ali Imran kenan siffa ta shida ‘yan uwa masu albarka daga cikin tsofin mummune na gaskiya masu gaskata Allah su ne tsaye da sallah a kan lokutanta da aikata ta a bisa mafi kyan halin ruku'u da sujuda da karatu da sauransu wato su mutane ne masu yin ɗa'a ga umarnin Allah game da tsaye da sallah wanda Allah ya umarci wannan umarni ya ambaci wannan umarni a wurare mabambanta baya ga nan kuma sai aka ambaci siffar su ta ciyarwa tun daga kan zakka da sadaka da kyauta da sada zumunta da taimakon talakawa da taimakon marayu da taimakon masu karamin karfi da taimakawa addinin Allah ubangiji Allah yana cewa suna tambayar ka akan abin da za su ciyar ka ce ku ciyar da alkhairi ga iyayenku da makusantanku da, da, da marayu da talakawa da matafiya kuma ku sani da cewa duk abin da kuka ciyar na alkhairi lalle Allah yana sanar da shi wannan aya tana cikin suratul baqara a wani waje kuma har ila cikin baqara Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum ya ku mu'minai ku ciyar daga abinda muka azurta ku min qabli an ya'tiya yawmun tun kafin wani wuni yazo la bai'un wanda babu siye da sayarwa a cikin shi wala khullatun sannan babu kawance ko abokantaka wala shafa'a sannan kuma babu wanda zai iya yin ceto ko a cece shi sai wanda Allah ya ga dama a cita sai wanda Allah ya bada dama a cita wal kafiruna humuz zalimun Allah ubangiji ya ce kafirai sune tsantsar azalumai siffa ta takwas ta ƙarshe da aka ambata ayoyin shine siffar kauda kai da ahuwa da rashin maida mummuna da dan uwansa mummuna wato su mutanen kirki sun kasance masu haƙuri ne da juriya da kauda kai da ahuwa da yafiya kamar da Allah yake faɗa a wani waje cikin fussilat yake cewa aikin kyau aikin kirki da na barna ba ɗaya suke ba har kullum ka dinga tunkuɗe barna ta hanyar aiki mai kyau kyakkyawa Allah ya ce idan kana yin haka mutumin da tsakaninka da shi akwai gaba sai ya zama masoyi makusanci Allah ya ce wannan abu ne mai wahala wanda ba kowa zai iya ba sai wanda suka yi haƙuri kuma sai wanda za su samu lada mai yawa ‘yan uwana musulmi waɗannan siffofi ababen yabawa su ne siffofin da aka ambata a nan na mutanen da suka amsa kiran Allah waɗanda suka mai da tauhidi shi ne abin da suka sa gaba imani shi ne tutar da suka ɗaga suka tsaya a kan tsaida dokokin Allah suka kyauta da alaƙarsu da sauran mutane suka kiyaye haƙoƙin Allah da haƙoƙin bayin Allah irin waɗannan halayen kirki idan aka same su tare da mutane ko a cikin al'umma to su ne suke gyara al'ummar tawayi gari al'umma mai nagarta wadda take ta tsiraitu daga rigingimu da masifu da ƙiyayya da gaba da sauran matsaloli ya ku uwa masu albarka mu yi ƙoƙari wajen samarwa da kanmu kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u irin waɗanda aka ambata nan sannan mu guje wa abubuwan da za su ja mana taɓewa abubuwan da za su ja mana wato abin da za su ja mana zargi a wurin Allah da mutane sannan mu guje wa ababen da suke masu ruɗawa ubangiji yana cewa lalle mun muku gargaɗi game da wata azaba mai zuwa nan kusa ranar da mutum zai ce ina ma lokacin da zai ga abin da ya aikata ya ce ya shiga uku ina ma da ya kasance ƙasa ce shi ma ga baki ɗayansa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن قلبة الدين وشماتة الأعداء ونعوذ بك اللهم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين اللهم أنت, لا أنت ربنا لا إله إلا أنت اللهم رحمتك وفرجك وعونك ولطفك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.